ga abin da shafi gani a su ya fassara wannan mafarki na nau'i na kanari a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na da tara. babu zai babi da yake magana akan harfin zera yake cewa shi mafarkin wannan tsuntsu wani namiji ne musulmi mai gudun duniya amma rauna ne kuma mai yawan haƙuri ga abinci na halak shi dai wannan tsuntsu nau'in tsuntsu da ake cewa zazzuru watan kanari a watan shi wani namiji ne da za a haɗu da shi mai yawan yawan tafiye-tafiye mai yawan mawafuka daga dukkan abin da ya sa a gaba duk wanda ya samu wannan tsuntsu to lallai zai samu wani namiji ko zai game da wani namiji wanda yake zai amfana da mu'amala da shi duk wanda ya ci naman shi wannan kanari a insha Allahu zai samu alkhairi ta inda ba zato jama'a wannan babi yana da tsawo yana da yawa a ci gaba da bibiyan mu a fassara mafarki tv ko nambobin da muke sa a editing jama'a muna yi muku fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakmalan malam awwal adali masanin fassarar mafarki mai domin annabi masoyan annabi shakmalan malam awwal adali masanin fassarar mafarki